ya kike wallahi gani na a supermarket Kawata wallahi ba ki san menene ba. Ki san na gaji da zuwa Dubai. Na zo gida na zo na ga wani babban supermarket ya haɗu sai kin zo kin gan shi wallahi. <laughs> wallahi ba abin da aka rasa a wajen yadda tukatsan shopping mall ina da muke zuwa a dubai wallahi ba da aka nema aka rasa a nan gudu amma sai dai kin san ko gida na da daɗi amma har na gaji da gida wallahi har na ƙosa in dawo dubai wallahi na ji kewan hmm, ƙawata wallahi ba ki ga abubuwan da suke cikin nan ba yadda kika san shopping mall din nan na dubai ba da aka nema aka rasa a nan gurin <laughs> ƙawata kenan wallahi sai dai kin san ko hmm. na ji kewanki na ji kewan tufai wallahi amma ki san menene <laughs> wallahi in na dawo sai dai mu tafi landa mu je mu huta kin ga ba mama ba mama ba takura wow kin ga kayan girkin su suma ana hmm. wallahi ko mun saras

to na gode san menene yanzu na fito ne zan yi siyayya zan koma gida kuma da na birke ku ba abin mamaci ba ne amma zan iya ba wani dama guda ɗaya in muka sake haɗuwa zan samu lokacin ku san ki nake so na duk da na san kin faɗa na da Allah ki haƙuri ki bani ko da ɗaya nan daga cikin lokacin ki ba ka san ki magana ka gaskiya ne ba ƙasar nan nake ba kuma bayan da za in baka lambar waya ta saboda ko na baka ba za ta shiga ba sai yasa ba zan baku lambar waya ta ba saboda me kun san yanzu ina gama shopping ɗina na koma gida dubai ne dubai amma dan Allah da za a yi wallahi kin tafi da zuciya ta kakka da mu wata rana za mu haɗu sai maka ki ba mu lambar waya dan Allah ki taimaka gaskiyan wata rana za mu haɗu idan Allah ko su ne ki ga fito mu gurin na ah. daga washa saki wallahi aina kun kai dai wallahi tallahi da neman bala'i kama ne kai wacce abin zai kawo ta wajen wanke wanke to ai na san ba wai mace amma sun yi kama wallahi gaskiya wanke nan ya min yawa kullum kullum kullum zubi na'am har yanzu ki gama wanke wanken ba Tashi to ki tunda ba masu zuba je ki zuba masa abinci ga su can suna jira. Kai ba wani nan kai wai mai abincin nan har yanzu wai ba ta kawo bane haba da Allah. Ga abincin nan kawo. yawa Ruwa fa. eh Dan Kali me kawo abinci da Allah dan tsaya. Wai ba gane wannan ba? Ka ta da ce kamar fati ba shi ai. Banza ka leta da kyau aina ka santa. sai yasa ba zan ba baku lambar wayata ba saboda me kun san yanzu ina gama shopping ɗina na koma gida da Dubai na What? <laughs> Daga hijabin da kyau. Kai, ka gudu wallahi. <laughs> Dalla, dalla yanzu za ki koma Dubai ne sai in baki sako. Wai abin cikin da Wallahi tallahi ga ta. Ita ce ba. Amma yanzu ta na mu ba. Anan nan ka ga wani kilomita take. <laughs> ai wallahi sai na bi ta na koyi ba gaba da to na mene kuma ka maganin ƙarya dubai dubai